Allah zai azurta miki umran don Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min la Allah ya ce mata tabi Allah ya fada ta ji tsoron Allah Allah zai azurta mata sai manzo Allah ce fa asallahu an yarzuqakiha Allahu akbar Allah ya azurta miki wannan abin ya kaunatu ana fata ana kaunar Allah ya azurta miki wannan abin da kike kukan kin rabu da shi qalat to sai magana ta tsare anan na wancan ishara ce manzo Allah ke magana manzo Allah duk wanda ya fahimta da yake fa sallahu alaihi ma'ana manzo Allah ya san cewa in Allah ya yarda Allah zai ka yaye mata wannan abin za ta samu yin umran kafin a fito. qalat ta ce fa kharajna fi hajjatihi hatta qadimna minan fata harku take sai suka fita sai da aka zo mina take sai ta tsarkaka ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت da ta tsarkaka sai ta dawo a makka sai tsawafin ifada qalat take summa kharajtu ma'ahu fi an-nafar al-akhir sai da ta da sai tsawafin ifaba ta dawo mina za a zauna kiran kwana biyu ko uku ba haka bane take fa kharajtu fi an-nafar al-akhir to sai suka fita kwana na goma sha uku dan akwai waɗanda annafarul awwal su ne waɗanda suka bar mina kwana na goma sha biyu na zulhijja hatta nazal al muhassaba wa nazalna ma'ahu tace sai da manzon Allah ya kai al muhassabi muhassab wani kwari ne da ke tare da tsakuwa saboda makwararar ruwa ne da yake tara shi nan ne muhassabi akwai guda biyu ne akwai ɗaya wurin jifa akwai muhassabi masallacin da ke wurin mina inda ake zuwa masjidil hifa dal mina kalilai ya ujadin muhassabi wanzila wala tabriya an hawlihi nahwa al-umman ma'ana al-muhassabi da suka kai wurin suka sauka wa nazalna ma'ahu kace sai muka sauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada Abdurrahman ibn Abi Bakr da aka kai nan al-muhassabi sai manzon Allah sai aka yada zango anan ba za a fita ba ba za a je makka ba ba za a je madina ba ba za a bar muhassabi ba sai lana na aisha ta je ta yi umra tawagar baki daya ayarin baki daya sarabka baki daya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saura yini za a yi kwana biyu za a yi mako za a yi wata ko menene dai sai ta ta yi umra dan sai manzo Allah ya kwantar mata da hankali abin da take gudu din dan abin da ta nema dan alheri ne ko ba alheri ba wannan zanna ma'ahu sai aka sauka al-muhassadi fada'a abdurrahman bin abi bakr sai manzo Allah ya ce ina abdurrahman dan abi bakr dan uwan aisha aisha kenan tajikin ta ne فقال سيتي اخرج باختك من الحرم يتي غامنا منا زوني منا جربو فجيد إتا مسجد النمرة ايه مسجد التنعيم تجي تدوكو عمرة تداو تزو مكة تي عمرة sa'annan muna nan muna jiran Allahu akbar faqala khuruj bi min faltu hilla bi umrati ta je ta dau haraman umra kun mafruga nan ku ga ku cika aikin umrar ku baki daya ma'ana Abdurrahman shi ma ya samu kenan ta fadi masa da fuska shi ma ya samu dama ya je ya aikin umra waɗanda ba samu ba a lokacin sai kowa ya fake ba ba kowa sai ya fake tunda manzo Allah ya bada izini waye zai waye zai ki zuwa waɗanda ba su yi ba sai ya ce summa atiya manzo Allah ce kai Abdurrahman ka je da nana Aisha da dau haraman umra ku yi umra baki daya ku cika umran ku da tawafin ku da sayin ku da koman ku baki daya sa'annan ku zo nan ku tarar da mu ku zo nan muna kiran ku nan fa inni anzurukuma hatta ta'tiyani yake ku zo nan ina nan muna jiran ku har sai kun iso wannan ba cikin fadalan na na Aisha جل da shafan hadisai مسلم أبو داود dawuda نسائي nasa'i ibn Maja, hadda su duk da shafan hadisi kowanne ya kawo babu fada'il sahaba ya fara da na sayyidina abu bakr ya fara da umar ya kawo baki ɗaya kawo abinda game da su da abin da ya auku dangane da su tsakanin da manzon Allah nake wanda yake wanda yake nuna fadalansu manzon Allah ya tabbatar da darajarsu da fadalansu da a ce mutum zai je dauka ko sahih bukhari ya kawo fadailu aisha fadailu abi bakr fadailu umar fadailu hafsa fadail a fassara su da hausa mutane su karanta dan yaudara ta yi yawa sai a zo maka da zuma a yafa ma bakin abin nan daga ciki kuma guba ce sai a ce maka kaza ne ai kaunan ahlul bait ne kaunan kaza kaza kaza ne sa'annan karshe sai ka zo ka gan kanka a cikin aqida ko addini da aka gina shi akan la'antan abubakar da umar da Usmanu da nana Hafsa da nana Aisha da sauran sahabbai ba a lokacin kuma ka riga ya kai nesa dan ba dama baka san abin da ake ciki ba yaudarar ka aka yi sai kai nesa kuma shi nan sai ka ga zuciyarka ta natsu da haka in ka je lafiya da zaka ce manzon Allah manzon Allah ce Allah Allah fi ashabi ku ji tsoron Allah cikin baina kada ku ma'ana duk sa'an da aka yi zagi sabon manzon Allah manzon Allah zai zagi tun aka fassara waɗannan mutane suna karantawa ana karantawa jama'a ana ana waye mutane kai duk sa'an da wani ya fito maka da wani abu duk ma akwai takaddu da suke zuwa dan Allah malam eh shi an ci mazhabi ne kamar mazhabi arba kamar su mazhabin Malik da menene da menene ya ji ma'ana ta aikowa ba mu ba da jawabi ba amma abin da yake wajibi mu fada shi ne shi an ci ba mazhabi ne ba kamar yadda mazhabin mazahibul arba'a suke shi an ci aqida ce addini ne aqida ce eh, kungiya ce da aka kafa ta kan la'antar sahabbai ma'ana duk sahabban manzon Allah sun yi ridda bayan manzon Allah sai mutum hudu kadai sai kuma ahlul bait abinda ake ciki kenan duk wanda ya faɗa ma ba haka nan bari ƙarya yake yi ya koye maka ne in ba haka ba yanzu a tumce ka da ake baka son abubakar ka kasa fitowa duniya ka faɗa wa mutane ƙarya ake maka ni na fi kowa son abubakar abubakar shine sayyidul mu'minin wani abu ne mai wuya da za a faɗa da kake duk wanda kake so ɗaukar hoton shi kake kana nunawa duniya ka fito ka faɗa sai na abubakar shine imamul muslimi da bayan manzon Allah wani abu ne to me ya hana faɗar tabbaci ne cewa abin da ake tuka din ake tuhuma din daidai ne kuma ba san cin tuhuma bane mun rayu da su fiye da shekara 20 mun san su su sosai tun lokacin ma suna da karbuwa a Saudiya lokacin shugaban su wane ne sarki ne ba sarki ba lokacin sarki ne suna da karbuwa suna da komai kuma wani mas'alan shi an ci ba wai abu ne da aka faru aqida ce shi an ci qaulan wahidan kungiya ce waɗanda suke jayayya da ahli sunna babu wannan babu wata tambaya amma mazahibul arba kamar imamu malik kamar imamu shafi'i wannan matsala ce daban babu wanda ya taba baba shi cewa wannan mazhabobi ne akan shari'a da jiya mun karanta maganar shehu usman bin fodiyo da kansa yace wa la taqilu anna al-a'immat al-arba malik wa shafi'i wa aba hamd kaza kaza kulluhum ala hudan min rabbihim dukkan sunna suke bi Allahu akbar dukkan su baki daya fa haka ne قالت تتي fa kharajna hatta ila faraqtu take sai muka fita muka je a tan'im muka dau haraman yin aikin umra har ta zo ta gama aikin umra wa faraqtu min at-tawafi take ta idar da aikin tawafi thumma ji'tuhu bi fahri take aka je aka yi umra aka yi tawafi aka yi sa'ayi sai suka je al-muhaffadi aka tarar da manzon Allah kan su koma wurin su manzon Allah can kusan asuba wane mutum ana nan ana jiran can kusan asuba fa qala da suka iso da wani ya dan me zaki bata mutane lokaci kaza kaza kaza kai ku tashi mu tafi da sai zo sai manzo Allah ya ce hal faraktum kun gama abin da muke Allahu akbar waye manzo Allah hakuri waye kai manzo Allah hakuri bayan wannan jimawa da aka yi ana jira har suka je suka gama abin da suka yi da suka dawo da ce shi kenan wa'annan sun bata a'a da isa sai ce kun idan da aiki kun gama abin da kuke ciki hankalin ya banta nan fa qultu na'am tace eh mun gama hankali na ya kwanta ni ma na samu riba biyu fa rahili to daga nan manzo Allah ya ce haya a tashi zuwa Madina fa azana bir rahili fi ashabi فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينه kun gama aikin kin aikin umra hankalin ya kwanta kaman abin yanzu ka kin gama aikin umra kun gama hankalin ya kwanta kin samu lada biyu yace eh an samu abin da yake so za a ce to jama'a sai tafiya ba yanzu za a kama hanyar madina hmm. da ba za mu tafi ba za mu tafi ba sai na na aisha ta yi umra to dan Allah wanda manzon wace Allah ke tausaya mata yana santa yana mutunta ta tana son shi tana mutunta shi tana girmama shi dan Allah kike da wani alheri za ka samu wani alheri za ka samu kalmomin ba sa faduwa wallahi kalmomin ba sa faduwa don sayyidina abubakar ne cewa suke azzalimi ne alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina azzalimi ne da kaza kaza ne wannan kalma ita ce mafi sauki yasa ba wanda ɗaya mutum ɗaya cikin su da zai zai samu shi abubakar ko umar ko usman babu ɗaya da zai samu isa aisha ko hafsa amma kariya za a samu ta aisha mutum ya sa musu muawiya saboda kaskan, saboda wa'ayi lafiya babu in Allah ya shirye bayra min bara min bara yabiru bayran kalma ce yake fassarawa wa yuqalu bara yaduru dauran wa darran wa yaduru darran da yake la ya ki kada ki ji damuwa kada ki cutu in Allah ya yarda Allah zai musal zai arzu Allah zai azurta ki da umra din karshen al'amarin Allah ya azurta ta ko bai azurta ta ba Allah ya azurta ta babu wal ikrani wal ikrani aw wal kirani wal ifrad bil hajj wa fath al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiyun yake babi kenan da ke bayanin halaccin yin tamattu'i da kirani da ifradil hajji da kuma fassafe aikin hajji lokacin da aka je aikin hajji yo abin mamaki a nan shine cewa ayyukan addini ibada ana barin su ne yadda manzon Allah ya bar su a lokacin da suka taso daga mikati wayansu labbaik Allahumma labbaik hajjan suka yi ba haka bane amma da suka iso makka an tsake ta da kati, an zo da aka gama sai manzo Allah ke, to wannan duk mai da su sun zama umra kenan daga baya za ku daga baya ne za a dauka harman aji yayi ko da yi ba baka isa ka ce da yi haka manzo Allah ya iya sa manzo Allah shi ma shari'un ne ko ba shine asharul adna ba wallahu shari'u wallahu huwa sharul a'la ba abinda manzo Allah ya faɗa wai zai yi a ciki to wurin dauko harama ne aka dauko aikin haji ko ta mutu da amma da aka zo aka yi tawafi aka yi ne har Abdullahi dan Abbas ma ya kafa wani mazhabi daga baya yake cewa man safa wasa'a faqad halla sha'a am abaa don su suna hana cewa akwai waɗanda ke hana yin aita tamattu'i akwai waɗanda ke hana ayi ifradi maza mazhabin waɗanda ke hana ayi ifradi kamar Abdullahi dan Abbas da waɗansu su in ka ɗauko niyan ifradi ka daga Najeriya ko Ghana ko Togo ko sarariyan ko menene da menene kana zuwa kawafir ne kai sa yi suka ce wannan kai tsaye ya zama umra ko kaki ko kazo ya zama umra ko ala yana man tafa wasa'a faqad halla sha'a am aba to me ke nai zaura a kanka shi ke nan ranar tarwiya takwas ga wata sai ka sake ɗauko haraman aikin haji ko ka yi azumi ko hana goma ko ka yi hadaya akan mazhabin Abdullahi dan Abbas don an samu sabani tsakanin eh, har sahabai sahabbai wa'ansu suna hana yin tamattu ɗan suna hana yin ifradi za mu zo mu karanta su a hankali ka tabbatar da cewa wannan sabani yakan faru amma baya bayuwa a zuwa wannan ya ce ma wani kaza wannan ya ce ma wani kaza wa fasil haji liman lam yakun ma'ahu haji da wanda da aikin haji ga wanda bai koro hadaya daga wajen harami ba قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فحبت فلم في بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت لياليك دمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حادثتهم قال أقرى حلقا أو ما تفي يوم النهر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منحدثة عليها أو أنا مسعدة وهو منحدث منها an karbo daga rana aisha Allah ya kara masa yadda kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala nura illa annahu alhajj in ba ma zaton cewa za mu yi wani dauko ta harama sai aikin hajji ma'ana abinda suka dauko aikin hajji فلما قدمنا يا عند سكا اسو مكة فطوفنا بالبيت كي سكا يطواف القدوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تجنن كي من الله يي أمرني من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي Ya ce duk wanda bai koro bai taho da hadaya tare da shi ba ya mai da wannan haraman umra kenan an gama sai ka cire kayanka ka saka rigunanka matarka ta halatta turare komai ya halatta sai in aka ce ranar tarwiya takwas ga wata sa'an nan ka sake labbaika Allahumma labbaika a cikin makka ma'ana kayi tamattu'i kenan wa nisa'u lam yasukuna sai ka ce mata cikin manzon Allah su ba su koro hadaya ba su kawo hadaya daga Madina ba fa ahlalla sai suka warware ihramin qalat aisha radiyallahu anha nana aisha tace fa hiftu sai fashin sallah ya same ta falam asus bil baiti tace sai sai ya hana ni zuwa yi sawati فلما كانت ليلة الحصبة يتي da daren Hasba ya zo, شيني الليلة التي بعد ليالي ليالي التشريق ma'ana darran da suke zuwa bayan ayyamu tashriq rane kun yayyane kenan yayyin ranar sallah da kwanaki biyu ko uku bayan su shi ake ce da su ayyamu tashrik don wannan rana in ka shiga duk inda ka je ka mina sai daga ga an yayyane an shimfi da an shanye nama an bi duk an an shika mina da nama ya ake ce da su ayyamu tashrik qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sai ta zo tace da aka zo aka ga kwanakin da suka zo bayan ayyamu tafri ma'ana an gama aikin haji kenan za a shirya a tafi sai ta zo tace ya manzon Allah yarji'un nasu bi umratin wa hajjatin wa arji'u bi hajj ana bi hajjati yanzu mutane kowa zai koma Madina ya samu hajji da umra ni in koma Madina da aikin hajji kadai balantana yanzu kudin jirgi na da wahala in aka dawo gida ya na sani ba zan iya komawa wata kila karshen tafiyar tawa kenan wannan tafiya ita ce me zai hana na yi umra na gama da aikin haji kenan sai ta ce ya manzo Allah kowa ya koma da aikin haji da umra ne na koma da aikin haji kadai wa ma kala sai manzo Allah ya ce wa ma tusila ya kadimna makkata a lokacin da muka iso makka baki da wasi ba qultu la sai ce a'a sabon aiki kenan ko kala sai ce fadhabi ma afiki ila tanimi ki tai tare da dan uwan ki tanimi wannan kisa ce aka sake kawo ta ta wasu fuska daban ki je tare da dan uwanki ila tan'imi fa ahilli bi umrati yi ki dau haraman umra thumma maw'iduki kaza wa kaza sa'annan alkawar muhaduri kaza Allahu akbar ma'ana wancan kisa da aka kawo alhasba tan eh, inda za su hadu a minatin qalat safiyatu sai kuma na na safiya radiyallahu anha mata manzo Allah ma urani illa hadisatu ni ma fa ina ganin fa zan sa tawagar fa ta ta tafiya ita ma haila ya same ta ke sai manzo Allah ya ce da ita aqra halqa kalma ce laraba ce faɗa wa mutane ba da nufin addu'a ko zagi ko na abu a fadi ma mutum kalma dai dan magana ta cika aw ma yawman nahari nana Aisha ta babu umra din sai sa aka ce ta je ta yi umra to amma na na hafsa ita ta yi aikin ta tsaf ta yi tawafin wada'i abinda take gani shine yanzu za a bar maka ai akwai tawafin wada'i a kanta to gashi kuma haila ya same ta ya za ta yi shine wanda Allah ce da muka zo da ramma na da muka zo baki je ki tawafi ba tace ai ta yi sai aka san cewa abinda ke damun ta yanzu shine tawafin wada'i tawafin wada'i kuma don mace na haila ba lalle bane ta je ta yi sai ta yi tafiyar ta abin da yake ake nufi kenan awa ma tu fi yawman nahari qalat qultu bala sai ce nayi qala la ba'sa yace babu laifi in fi ki tafi ba lalle sai kike ki tawasul wada'i ba amma da tawasul ifada ce fa sai an tsaya sai tayi yi. dan tawasul ifada matsayin ta daban da tawasul wada'i ko قالت عائشة رضي الله عنها كان أنا عائشة تشي الله كرمت يدا فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم تو أنت تجيت سو كما كنا تجيت في أمرا تجي زي من ذا الله يحدد لي ينا سوكو وانا مكة إنا هوازوا كوفا آه من ذا الله نا هوازا شمنا نيكما إتوكما تنا سوكا لغا مكة ذاتا ورن أيكين أمرا إيه تشيني من رواية يكاو شكا إتنا أنا عائشة أي تفتا مسا أشين وانا كلمة تو أما شي أي شكا كو وانا تفتا كو وانا يسا تيكاو بمباكي daya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحجة وعمرة ومنا من أحل بالحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر أنكر karbo daga عائشة الله Allah متى kara mun fito tare da manzon mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da aka yi hajjin ban kwana tace minna man ahalla bi umratin a cikin mu akwai wanda yake labbaika allahumma labbaika umratan niyan umra ka ya dauka wa minna man ahalla bi hajjatin wa umra a cikin mu kuma akwai wanda ya hada umra da hajji wa minna man ahalla bil hajji a cikin mu kuma akwai wanda ya dauko ifradi kadai yace labbaika allahumma labbaika hajjan wa hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj kace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbara labbaik allahumma labbaik hajj da ma kirani kinai fa amma man ahalla bil hajj aw jama'a al hajj wal umra lam yuhillu hatta kana yawm an nahari kace ya hatta kana yawm sai kace amma wa'anda suka ɗauko kirani niyan kirani suka zo ba za su warware aikin hajji su ba har sai ranan sallah amma waɗanda suka zo da niyyar umra in suka gama umra sai shi kenan sai su warware su shiga kayan su har da eh, ranar taruya ta zo takwas ga wata su ɗau haraman aikin haji wanda ya zo kuma da niyyar haji kadai in da aka yi sa'ayi da safa da marwa sai manzo Allah ce kowa ya mai da wannan ya zama umra kenan ka ɗauko haraman haji aka yi manzo Allah ce wannan aiki kai tsaye ya zama umra ya za ka yi ya yi ko da yi ba da bai sani bane sai ka ce ai amma ya sani kuma kace yayi ya zama aiki ya zama umra Allahu akbar صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد الله عليه وسلم an karbo daga urwa yake urwa an karbo daga marwar dan hakan yace shahidtu Usman wa Aliyan yace na halarci wani abu da ya faru lokacin sayyidina Usman da sayyidina Ali radiyallahu anhuma wa Usman yanha anil mut'a sayyidina Usman suna cikin waɗanda ke hana yin mut'a ma'ana tamattu'i wa'anda suka ce mut'atul ziwaj wa'anda suka ce a abin da ake nufi da mut'a abin da ake nufi da mut'a nan tamattu'i mutum ya ce ya ɗauko umra da haji lokaci ɗaya mutu'atun nikahi daban wannan daya halal ne lokacin suka ce lokacin da mata ke da karanci sai aka halatta musu in suka je yaki sai mutum ya aure mace aure zuwa lokaci ba aure na diman wada'iman ba dan ya fi aje ayi zina kenan su kuma ba za su je su yi wannan ba sai ya manzo Allah ya halatta musu sai mutum ya je ya aure mace su yi wata ɗaya ko wata biyu shi kenan ya gama abin da zai sallame ta wannan haka ya tafi haka zo aka haramta wani ce bayan an haramta kuma aka sake halattawa sa'annan aka haramta wani ce a'a daga wancan haramtawa shi ke ya zama har abadan abadi to amma kungiyar shi a su har yanzu wurin su mutsa halarci sai je Legas ya je ya aure mutuwa ya je ko ya je Kano su hada da mata mutane shikenan su yi mutuwa tunda su cikin tunda su cikin asirin kungiyar su cikin asirin su ya halatta sa'annan ma da sunna suka ce wannan ya haramta ilal abad wanda ya aikata wannan yanzu hukuncin shi hukuncin wanda ya zina to sai aka san sayyidina Usman yana hana mut'atul hajji ma'ana sai sai ko an bainahuma yace a a sai na Usman shi yana ganin baya ganin mutum zai hada aikin umra da hajji a cikin tafiya daya to sayyidina ali kuma ya san halaccin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ya ga sayyidina Usman na hanawa sayyidina Usman shugaba ne ma'ana yana da kalma in ya faɗa in ya hana abin sai zama kamar shari'a ko kuma mutane su ɗauka to a lokacin da ya halatta mutum wanda ya sun sunna daga manzon Allah shi ma ya yi ba ba haka yake faruwa ba to sayyidina Ali da yake yana da sunna daga manzon Allah akan halaccin haka sai ya zo bayyane sai labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umrat umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ko hajjan wa umratan ko umratan ila al-hajj sai ya faɗa a cikin jama'a ya hada umra da haji kowa ya ji kala sa'an nan sai ya ce sai aka ce mishi a'a ga sai na Usman na faɗin kaza kai kuma ka zo ka ce kaza yace ma kuntu li ada sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam da kauli ahadin yace ba zan taba barin abin da ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi qawli ahadin ka'inan man kana akan wannan kissa da ta faru daga sayyidina Ali mu yi mukarana mu gani laifin sayyidina Abubakar wurin shi a baki daya shine yayin da manzon Allah ya bar duniya sai na na Fatima radiyallahu anha wa arda anha sai ta zo tana neman gadon ta wurin manzon tana neman gadon ta to sai matsala ta tashi sai sayyidina abubakar yake ai ba za a baki ba gado ba ba ki da gado saboda mai manzon Allah ya ce na ji manzon Allah ya ce inna ma'sharal anbiya'i nahnu ma'sharal anbiya'i la nuratu, ma taraknahu sadaqa yace ji manzon Allah ya faɗi haka ga na abin yace ba zan taba barin abin da ji daga manzon Allah ba saboda maganar wani abin laifin na Abubakar kenan wurin isiya yana cikin shi azzalimi yace ya ai na na Fatima sai ke hakuri da manzon Allah ya fahimci ya tarbiyyar da mu akai ya ilmantar da mu ya sanar da mu shine manzon Allah ya yace nahnu ma'ashiral anbiya mu taron annabawa jama'an manzannai ba a gadan dukiyar da muka bari duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka cikin bai baitul malin Allahu akbar na Abubakar dukiyar nan ba dauka yayi ba na Abubakar nan shine ya ɗebo dukiyar sa baki ɗaya bai bar ko ɗari a gidansa ba mm. ya ɗebo baki ɗaya kawo manzon Allah yake sai aka yi Abubakar ne ka bar ma gidan iyalan da uwar gidan da yace taraktu lahumullah wa suna. Allahu akbar ina bar musu Allah da manzon manzon Allah ce. da za a ɗora imanin sayyidina abubakar kadai akan mizani a ɗora imanin mutane duniya baki da imanin sayyidina abubakar sai ya rinjaye imanin kowa saboda manzo Allah ya amince da imanin sa wata rana manzo Allah na zaune sai na ba su labari yace wata rana cikin bani Isra'ila wani yazo ya ɗora masaniya abu mai nauyi abu mai wahala yana ɗora mata kayana wahalar da ita sai saniya ta biya tace ma li kulli manzon Allah ne fada muke ce saniya ta ce ma li hadha abu ne wanda yake yana da yana da wahalan fahimta ko a a a a a gaskace wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan magana ba sai na Abubakar sai manzon Allah ya ce amantu bi zalika wa amana bi zalika Abubakar Allahu akbar babu wanda manzon Allah ta ba amince da imani ya fifita imani sama da imanin sayyidina Abubakar amma duk da shi kace kafiri ma'ana ban da misdad ibn al-aswad bilal salman al-farisi eh, abu zarr da ahlul bayt duk sahabbai su abu hurairata su abdullahi dan umar su wani duk kowa kafiri ne yayi ridda fi ridda har da ahlus suffa a cikin ya kuyi da ahlus suffa ke dan na shakka kore su to su suka kafirai ne a wurin ba abu hurairata suna cikin ahlus suffa yace ma kuntu li ada sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam li qawli ahad amma wannan bai saka komai tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali lokacin da hawarijawa su kenan waɗannan abubuwan da kuke gani su da suka ne suka sayyidina Usman khawarijawa kenan kungiya ce a ce shi a kifa sun kasu zuwa khawari zuwa rawafi zuwa kaza ba ku karanta tarihin musulmi akwai littafai da aka yi al-milal wa nihal al-firaq kungiyoyin da suka fito suka balle cikin addinin musulunci wannan ya kafa ba wani abu ne kaje ake kaza kuna nan kuna tafiya sai sabani ya zo sai ku sai balle shi ma sai zai kafa jama'a sa sai ake kaza na wani kaza na gari kaza kaza na kaza shi ne haka duk suka zama eh, suka yi yawa lokacin da da suka zo suka sai na Usman sai na Ali sai waye ga Hassan da sai sayyida su ne matasan Madina sun zo kare ta sai na Ali ne ka da kafin sai na Bakar ba ne ba da kafin sai na Umar ba ne ba da kafin sai na Hassan da Hussein, ne ka suka zauna haka nan ku ba da kafin ku ne kuka zo ga laifin su na Hassan da Hussein ba su ne ahlul bayt din ba to duk girma masu na duk girma ka sahabbai Allahu akbar to ina madogarar ka to shi ne malam ke fada a nan a cikin fawaidan hadisin sayyidina ali wannan sayyidina ali yace ya halatta ga malami wanda ya san abin da ake ciki fihi zikru ma yustafadu minhu fihi isha'atul alim ma indahu min al-ilmi wa izharihi wa munazaratihi wulati al-umuri wa ghayrihim fi tahqiqihi liman kawiya ala zalika yace duk sa'an da mas'ala ta tashi matakan kana da masaniya matakiya a kansa kada kai su ka bayyana wa mutane abin da yake gaskiya لقصد مناصحة المسلمين وفيه وفيه البيان بالفعل مع القول يتسكن وانا حديث نزاع أسامو فهمتي إن بياني da fada a aikace kuma sai na aliyu fada ya kuma ya لأن علي رضي الله تعالى عنه أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان وفيه ما كان عليه عثمان من الحلم لأنه لا يلوم مخالفه yace za a fahimci shi wannan kisa sai na Usman mai matkan hakuri ne me yasa bai zargi wanda ya saba masa ba ba su yi fada ba وفيه أن القوم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثال منه yace za a fahimta cikin wannan kisa sahabbai ba su kasance za suna shiru suna ganin abin da yake za a yi abin da bai dace ba su shiru suka aka ce a'a illa an yi وفيه يتي أشوان نكسا كما أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف يتي شوغبا limamin musulmi za a yi masa biyayya ne a cikin abin da yake ya dace amma abin da ya saba ma sunna yake ba shi da hakimi a ina za a samu wannan hukunci sai na usman ya hana shine shugaba na ali zai ce labbaik allah yace ku yi ya halatta manzon Allah ya halatta ni ma abin da zai kenan maimakon ma ku je kuna shakku labbaik allahumma labbaik hajja mutamati'an bi'a il umrata mutamati'an bi'a ila al-hajj ba ya bayyana ba shi kenan bil qawli wal fi'l sai a tunda shi ne shugaban musulmi shi ke nan bare ya shiru a sai ya bayyana abin da ke ci ba da ya bata mawani ba da aka tambaye shi ne ya fada bai ce a ya kawo da ya kina bane Aa, ina da sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nan duk wanda ke da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan المسألة لنا غير عشرين وانا حديثي فاتح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الجبر كما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya tara masa yadda kala kanu rauna anna al-umrata fi ashhur al-hajj Allah ya kawo mana ranar da zamu samu generator ta masallaci musamman ne ta karkashin wannan mulkin mallaka in su gara ma su kunna su gara ma su kashi amin amin ba yadda za a yi sai kowa ya bada iya gudunmuwarsa kullum muna cewa wallahi masallacin jami'an bayero duk da cewa sakon da take bayarwa dan mutanen da suke fa'idantuwa cikinta ba ta da ko kwabo fa daga makaranta Hukuma makaranta ko ɗari ba ta taimaka mata daidai da na ba duk abin da ka gani wannan ya ba da sadaka wannan ya ya ce malam ne ake bukata a ce masa ya je ya ce kar a fada wannan ya kawo kuɗi sai yi su ne waɗannan abubuwa da kuke gani kuma hoki, a ga fankoki a ga menene baki ɗaya a ga alwala duk abin da yadda ake yana tara su ba wai wani ne ya kafa yake wani ne yake ciyar da makasallaci ko yake tafiyar da al'amarin ta ba a'a babu mutum ɗaya da yake wannan sai dai wannan ya kawo wannan ya zo ya samu kudi yana sai taimaka me ake bukata a ce a ce tankunan alwala tankunan ruwa ya kawo wannan a ce wannan ya ce tabarni wannan a ce gina wannan wannan ya ce bara muna zaune ana ruwa ai muna karatu ana ruwa yana sauka muka ji ya dace muna karanta hadisin sayyidina Umar yace kada ku bar masallatai suna yoyo ruwa na zuba daga aka tashi wani bawan Allah ya ce duk aje a estimate ko nawa ne zai biya kuma kada a ce shi wane ne har yanzu ba a ba kan wane ne ba ya gashi Allah ya hutace mu ko ana ruwa ba za mu ba zai to haka duk sa'an da ka samu wani dan kuɗi ka fitar ka ba da gudunmuwa cikin da addinin Allah nan sai Allah ya sai Allah ya kai laifi in baka tayi makakin ta da addinin Allah ba zaka je kudin nan da baka son ka rabu da shi zaka je ka ba makanikai zaka je ka ba yan spare parts zaka je ka ba ma zaka je ka aika shi wasu jama zaka je ka aika shi Japan mutum mota na naira dubu uku dubu tara ake saya har ya zai kai dubu mai tanti da sai ka saya kamar zaka fitar da ranka duk ba rabuwa da kudin ke na ake yi ba sauki ne daga Allah ko tsanani ne ba sauki bane tsanani ne da an bi hanyar da Allah zai sauka mana zauna sai ga Allah ya tausaya wa bayi don mutane duk sun zauna ba wanda ya damu da addinin Allah sai kaɗan mutane kaɗan nadirai amma duk abin da ya danganci kowa zai je kashe ko menene rigar abar hawarsa ce takalmi ne hula ce kowanne ya tallake hajjin abin da ake saya so nawa ya kusa sosai amma da sai ka saya ka fanka fitar da ranka amma addinin Allah ba wanda ya damu sai wanda Allah ya wa arzikin duniya da lafiya sai wanda Allah ya yarda da aiki shine yake ba shi izinin yi wa addinin Allah aiki da'iman mun ce masallaci yana bukata yana to kuma sai a yanka bara ai ba daidai bane wannan zai ce zan gina muku wurin alwala a dage wannan wannan wurin alwala da ake dan Allah ai bai dace da masallaci ba cikin ranar juma'a cikin najasa ake zama ai ɗoyi aka ce za a ɗauke a kai can haka wanda ya ce zai zo ya gina wanda ya ce sai kuma an bi ana bara ana roko tun da ka ɗau aniya sai ka zo tun da an faɗa fili ba lalle sai an tashi an je ana bin ka ko a hadu da wulakanci ba ba ne za ka yi ba ba ne za ka yi wa ba ba ko za Allah za ka taimaka wa addinin Allah kuma Allah shi ya baka wannan abin sai an je kuma ana rokonka ana farita shi kai niyya sai ka zo ka yi abinda duk ka zo kai Allah ne kai wa Allah zai saka maka wata rana za ka je ranar lahira ka ga waɗannan abubuwan da kake jin kiyayi su ne suka fi maka motar ka da ka hau miliyan uku ko miliyan biyu an gama da ita da ka mutu ran nan ba za a yi baka isa ma a daura ka a cikin wannan mota ba za ka kai mota miliyan ɗaya ko dubu mai can dubu ɗari uku rabin miliyan miliyan biyu kana hawa ran da ka mutu shi ke nan wannan mota baka isa ka hauta ba wannan gida ka isa ka kwana ciki ba da kai da kowa makara za a saka mutu aka ce su an qaribin min qusurin muzakarafatin ila baiti turabi duk inda ka kai yake wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatil hadba mahmulu yake duk dan da mace ta haifa komin lafiyarka komin mulkinka komin iliminka komin dukiyarka komin talauci ko wata rana sai a wayi gari ga ka kai da kake tafiya ta kama ta yadda ka ga dama za a ɗauko ka ne a hannu a kafadin mutane hmm. ba za ka iya ban aka barka sai ka rubi. wanka nan sai an yi maka riga kuma sai an saka maka ko sai za ka sa sai an saka maka rannan babu laifi babu tadda babu menene alawar yanzu yadda ake samu kowa za zo a saka maka to ashe rayuwa tana da jabu tana da ƙarya tana da gaskiya da kaje aikin hajji sai da kace da duk wayannan masu tsada sa mai sauki kaje ka gana da Allah madaukakin sarki ɗakin Allah kaje ka dawo haka kuma in ka mutu wa'annan duk sai a ɗauke su a saka cikin akwati ya ba mallakar ka bace ya sun zama mallakan wa'ansu kazalik wa auratna qauman akharina duk makamin da zaka zauna za kana nan kana na wata rana sai kaga ya zama ne kazalik wa auratna qauman akharina yasa duk sa'an mutum ya hau kujera yana ji da kansa sai ka ce kazalik wata rana sai a wahayi gari tana kallo ba da kai ake damawa ba wa auras na auratna ha qauman akarina ba haka sa'ad ibn abi waqqas ya shiga eh, fada shi sai ki ba kam taraku min jannati ne Allah ne Allah ya faɗa. kam taraku min jannati wa uyuni wa wa zuru'i wa maqami wa na'matin kanu sakidina sai Allah ya ce waɗannan abubuwa duk baki daya a cikin daula ga sunan ga sunan ba su da iyaka aka ce kaza ne wa auratna qauman akharina sai ne فما بكت عليهم السماء والأرض alaihi بكت wal السماء والأرض وما كانوا منظرين haka ana nan ka hau mulki ka hau kujera ka shiga ofis ka samu menene rawani ne hula ce da ba ko menene dukiya wata rana kana nan da lafiyarka in ka yi sa'a ma kenan ka mutu baka gani ko kana kallo kuma ana damawa ba da kai ba dama ba kai ne a kai ba ka zo ka gada shine sai kai ka zama har abada to shi yasa waɗannan abubuwa in aka dan aka ji daɗin duniya sai kuma a ɗebo waɗannan abubuwa a cif a yi aika su lafira haka Allah yake wabtaqi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wabtaqi fi ma ataka Allah ka nemi cikin abinda Allah ya kawo ya baka ma ta ummu ma ataka Allah ilimi ne kudi ne lafiya ce kyau ne Allah ya baki ko dangantaka ko mulki ko sarauta ko menene aka ce wabtaghi shi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min dunya wa ahsin ka kyautata wa addinin Allah ka kyautata wa bayin Allah kama ahsana Allahu sai aka ce ne ta gani ko kada ka nemi barna ka shuka barna a ban kasa za a zo ai koyi da kai duk wanda ya zo ya koyi da kai duk laifuffukan da aka yi bayan ka bayan ta mutu saboda kai ka shuka wannan abin ana baka kamar ana baka kamar duk wannan dukiya da ka tara kana jin daɗi ka hau wannan ka shiga wannan rana ɗaya sai a ce a ya mutu an je an binne shi sai a baka cikin kabarin shi baka gina masa baka yi aikin alheri ba baka taimaka ma addinin Allah ba baka taimaka ma bayan Allah ba baka tausaya musu ba baka yi komai ba to kuma ga dukiyar ka bar su sa'annan ko waɗannan abubuwan da kake gudu su ne abubuwan da za su yi ma alfano a cikin kabari har ranar kiyama to dan Allah rashin yin wannan abubuwan alheri ne ko sharri ne gare ka sharri ne gare ka in baka yi ba Allah zai kawo waɗanda za su yi Ta ji kunya kenan ko in baka yi ba dai Allah ya ɗauki alkawari cewa wala yansuranna Allah man Allah ya ɗauka alkawari la aghlibanna ana Allah ya ɗau alkawari addinin Allah shi ya samu ɗaukaka ba ba da taka gudunmuwar ko baka bayar ba ka mika hannu ka yi magana ka so addinin duk yadda aka yi karshe mai ke da ɗaukaka addinin Allah to ina ka fadi ina ka tashi waɗanda suka shagala da duniya din nan su ba su samu arzikin da kai ka samu wurin Allah bane duniya suka sani sai Allah ya ce musu ya alamuna zahiran min alhayati duniya amma kai Allah yana son ka ya karrama ka ya daraja ka ya baka duniyan kaɗan sa'an nan tara maka sauran alheri din duk alheri lafiya. to shine sai ka ce Allah ya ci sai ka ce Allah ya ci sai a taimaka wa addinin Allah in baka taimaka ba wani zai zai taimaka ka ji kunya sa'annan kuma kowanne a cikin mu manzon Allah ce kowanne a cikin mu yana cikin yana daga kafa ne cikin kafofin addinin musulunci kada ka yadda a rena addinin musulunci ta hanyar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ne yasa jama'a duk wanda yake son ya taimaka wa masallaci ya taimaka masallaci ya taimaka wa tsakanin da Allah Allah ne kaiwa Allah ce man da zai yuridu Allah qardan hasanan fayudaifahu iyakacin abin da zamu faɗa kenan a cikin taron jama'a amma mu bi ka kai kadai mu ce ka kawo har abada kada Allah ya kawo ranar da zamu yi zafi akwai zafi ko to dangogin masifu wuta kaka za mu yi hasa bakin ciki da gayyaran kamar don Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya mai albarka ya ba mu zaman lafiya abinda lafiya za ta bukata na cikin da rufin asiri Allah ya hore muna Allah ka kare mana imani ya Allah madaukakin sarki duk iskan da za ta kada a farfajiyar duniyar nan ko guguwar da za ta tashi Allah kada ka sa ta rufa da imani duk waɗanda iyaye suka karatu suka kawo kukan addu'a Allah ya ji kansu ya babar su duk waɗanda ke neman aure suka kawo kukan addu'a Allah ya hore musu duk matan da suke neman aure Allah ya hore mu duk wata masifa da za ta zo ta tada hankalin mu har mu fita cikin hayyacin mu Allah ka imma Allah ka yaye mana abin da ake nema ake nema a kanmu na tarwatsewa da yaki da lalacewa da halaka duk Allah ka kare mu Allah ka kare mu da abin da kake kare bayan da nagari Allahumma yassir lana amrana wa